A wasu yankunan ƙasar Kamaru, mata su ne ginshiƙin tattalin arzikin iyali. A wannan yankin na arewa mai nisa, mun tsunduma cikin rayuwar mata wanda kashi talatin daga cikin kashi ɗari na rayuwa cikin talauci da ya fi ƙarfin hankali. Shi mun zo fasa dutse sannan za mu samu abin sawa a bakin salati. Manufar a nan ita ce, karya dutse don neman tsira, hakika bisa wannan shahadar waɗannan matan suke rayuwa. kuma abin mamaki ne abin da hannayen waɗannan matan suke bayyanawa tsayin daka suna tashi kowace safiya daga karfe takwas na safe zuwa shida da rabi na yamma rana ce mai cike da aiki manufar a nan ita ce ciyar da iyali bisa aiki wani ne wato mu juri wannan na fasa dutse lallai wannan ita ce irin wahalar da waɗannan matan suke yi, inda suke aiki tsakanin shekaru hamsin zuwa saba'in domin samun nasarar rayuwa. Kowace rana, a ƙarƙashin rana mai zafin gaske, sukan juri aiki a dutsen Misengleyo. a wannan yanki na ƙasar kamaru wanda ya kasance mafi talauci aikin ya zama mai muhimmanci kana yana ba da kuɗin shiga na zuba jari wanda kan ciyar da iyali anita mahaifiyar 'ya'ya takwas ta shafe shekaru ishirin tana zuwa katafarin tsaunin Misingleyo domin fasa dutse saboda ciyar da 'ya'yanta. to kun ga ni dai yara takwas ne suke rayuwa a ƙarƙashi na akwai kuma yaran mata waɗanda mazan su sun yi gudun hijira su manyan birane neman wato aiki saboda haka matan waɗannan ko kuma ce gidajen waɗannan bayan Allah ya zama dole ne ni ne zan kula da su saboda haka zuwa wannan aiki a gona ya zama tilas ne kuma ku duba ku gani kashi na wato bayan a kori kura ana yin shi ne a jaka shida ba wani kudin kirki ba ne amma kuma da shi ake rayuwa ya zama dole ne a jure wannan halayi. pat min hauta bi baba to ba baba wala mi wurtna to dona baba jam joda tabbas aikin yana da wahala amma babu wata dama da aka ba su duban irin nauyin iyali da ya rataye a wuyarsu an tilasa wa waɗannan matan yin gwagwarmaya ta wannan hanyar don tsira juriyar da ya kamata ya kalubalanci hukumomin gwamnati muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga cibiyar adamawan kamaru